abu na gaba na 26 malam yace yad'u li nafsihi bainal adhan wal iqama ana so mutum yayi wa kansa addu'a yayi wa kansa addu'a ku lura da wannan magana yayi wa kansa ka duba adalcin shari'a duk a can an ce ka wa annabi salati ka roƙan masa daraja to kuma bayan ka gama wannan to sai ka yi wa kanka addu'a bainal adhan wal iqama tsakanin kiran sallah ta da iqama bayan an gama kiran sallah kafin a tada ikama jama'a lokaci ne na addu'a duk mai dabara in dai fi kira sallah yana masallaci ko baya masallaci duk addu'ar da kake da ita mai muhimmanci to ka zira ta a wannan wurin ladani yana gawar kiran sallah ka bi shi ka yi salatin annabi ka yi allahumma rabba hadhihi da'wati tamma to kuma sai ka turo kun Allah abinda kai kuma kake so Allah ka bani kaza Allah ka raba kaza Allah ka bani kaza Allah ka raba kaza Allah ka yi mun kaza Allah ka jira iyayena Allah ka samu zaman lafiya ka ba mu zaman lafiya ka yi wata mana rayuwa ka haskaka mana rayuwa Allah ka yi mana abuwa ka lazumci wannan wallahi duk addu'ar da ka lazumci yin ta bayan kina sallah wallahi Allah yana karɓa mana mujarrab to amma matsalar na gaya maka shin mutumin zai bar ka yi <laughs> na ko da hausa a yanzu da yarwanci na jawa ko da hausa addu'a wanda ya iya larabci ya yi wani kuma bai iya larabcin ba kafin kuma ya koya zai dau lokaci to bara a ce ba zai yi ba eh zai yi wanda ya iya larabci da larabci in larabci ya kare kuma ka je hutu da hausa an ce wani yana addu'a yana ta addu'a yana larabci yana larabci ya ga akwai wasu abubuwan da yana da bukata ya faɗe su kuma ba zai iya jera tsala kurun ba sai canja ba kawai ya juya ya ce ya ta danna hausa kuma ya yi allah shi ya halicci yaran gaba ɗaya, so yana ji abin ya dame ɗin a yi addu'ar bayan kiran sallah za mu iya lazamta mu rinka yin addu'ar bayan kiran sallah jama'a muna buƙatar rahamar ubangiji wallahi wallahi muna da matsaloli muna da buƙatu masu tarin yawa da muna da bukatar Allah ya ba mu su kaga yanzu wannan duk wanda Allah ya masa arziki ya fahimci wannan to yana cikin ni'imar ubangiji za ka yi ta rayuwa kaga abubuwanka suna ta biyan bukata ne ba sai ka ɗauka kamar ko wani karamin wali ne kai a'a seti ne seti ne na nukiliya ce mala akwai mutumin da yake cewa yace shi a rayuwarsa iya abin da ya sani wallahi ba da duk abin da ya sa a gaba yana roƙon Allah ba shi insha Allah sai Allah ba shi abin da bai da garanti bai samu shi ne aljanna shi ko bai mutu ba amma ya jarraba ya gwada in dai ya kafu akan abu yana a shi a shi a shi a shi yana zazzaban wuraren da ake so ya yi addu'a irin cikin sujjada irin bayan an gama kiran sallah irin bayan an gama yin azumi irin irin tsakar dare din nan irin bayan tahiya irin bayan ka gama karatun qur'ani irin bayan ka gama irin wannan zikiri din irin kana kan tafiya mutum yana tafiya zai je wani gari irin ana ruwan sama waɗannan duk lokuta ne da Allah yana gaggawan karɓar addu'a irin bayan la'asar ranar juma'a kaga wannan lokacin bayan la'asar ranar juma'a ai lokaci ne da garanti annabi ya ce duk wanda ya kira Allah ya roƙi ubangiji bayan la'asar ranar juma'a Allah zai karɓa dan shine abinda malamai da yawa suka tafi akai wasu suka ce tsakanin kiran sallah guda biyu zaman liman na hudu ba in ya dan zauna din nan kaga dan gajeren lokaci ne ko yi maza ka je ba wani abu a in Allah ya dantar da to mai dabara wanda yake da karatu yake sauraron malamai to idan zai yi addu'a wannan wuraren yake kai farmaki wataƙila sai kai shekara kana roƙa baka samu dacewa baka jefa baka ba cikin tagir amma shi da yayi wata ɗaya wata biyu sai ga Allah ya karɓa so sirri ne ganewa ne amma jama'a abin da nake so ku gane yanzu wanda yake dan hauragiya dan titi dan wayewa zai iya fahimta waɗannan abubuwa ba zai iya fahimta ba ba zai ce yasa mutane an halakar da su an tabar da su sun bar hanya ta kwarai sun kama wata hanya ta daban ta halaka wani mutum yake da waya daga daga daga wannan ivory coast wannan ya fitine ni malam na rasa waye ba kiran man waya malam malam iya zo na malam din mawa, din girma har baba baba baba na ce kai waye baba ne wani ba yaro ne karami ba ba ko ba ne na ta ɗaukar kodi abin da wallahi malam baba baba yake ta gaya mu kullum baba baba to a kuma hannun shahid malam wai addu'a yake so wai ai masa ina zan ba ku wannan labarin ne dan ku gane yadda aka halakar da mutanen mu wato wai wai kasuwa ne suke da shi da dan uwansa kuma ana samun alheri a wurin kasuwa a rumfar ana samun kuɗi wai shine wai ya bugo waya wai ina jin ya kuskure ne wani ne ya bashi lambar wani bai san ni waye bane ba wai ai masa aiki a koli wannan a ai masa aiki a koli shi kuma dan uwan shi ne ba yace wallahi malam alkhairi aka samu gurin da kuma wallahi malam kan wannan aiki wallahi kana gani na nan Kano bisa gare ka na ka baka wallahi jikka ɗari uku na gawa ka aka maka wani zai kina wani na mu wani in da gaske kake ka turo kudin mana kafin a yaki to wallahi abin da sa ni tsaya ma ni na saurare shi dan in na bude masa wuta na kore shi zai koma wurin bokaye to sai muka yi masa dabara Ina nake loda masa aiki to abin da za a yi kullum sai ka tashi da daddare ka yi sallah kuma ɗaya da kwata za ka tashi in ta wuce kwatar nan bai yi ba wai nan baya ba ina saboda ka san shirin su in ba ka musu irin wannan din ba wato zai ji wannan kwatar akwai wani sirri kenan ka tashi ka ta tsalla, ka yi sauka qur'ani shi wallahi ban iya karatun qur'ani ka ga fa mana mutunci baka iya karatun qur'ani ba kana matsanta ka zo ka za a yi aiki a koyar wani iya ina ka yace wallahi tabara iya ce to tabaran ka kama daga tabara kullun kowace raka daga tabara sai ka kai fatiha kai raka goma sha ɗaya kullun ce wallahi baba sanye ka damu na wallahi sanye ki damu ko shi bai zai iya ba mu kuma yana so nan ya azabtar da mu tashin wasu ayi bayan kun ka je ka dafa shinkafa da wake ka san sai ka wani sirri shi ma shinkafa da wake a ai ko suka ce je mu shinkafa da wake ya gamu da aiki sai ya nemo wannan wancan ka dafa ka ciyar da mutum a shirin talatin ka yi addu'a ka ga wannan duk wasu ayyuka ne yi sallah ya dan sha wahala sannan ya sadaka duk sai je sai na ɗauki wayar ma ni na gaji sai bugo mun waya sau goma sha biyar a rana abin ya ishe ni wallahi ta ƙara mun da caji sai na miƙa wayar wani na ce na ba shi lambar wayar na ce wannan ka rinka buga ka rinka bugowa ba za ka same ni a nan layin ba a wancan layi da aka sami wannan layin ayyuka sun yawa a kansa ya ce to baba wallahi malam na tura shi na hada shi da wannan uwa yana ta magana da sufa bai gane cewa ba ne ba saboda tsabar ya samu kamshin da malam a takaice maka da zance da ya karshe waye? ba baba wanga wannan dan uwa na, duk Allah ya ta kama ku kashe shi ma ku kashe wallahi malam haka ba wannan magana fa duka duka batoci kwana uku ba in ta kama a kashe shi a kashe shi saboda kurin me a kashe shi ya samu wurin kasuwa shi dan wanda na hada shi da shi sai ce amma mutumin nan dogo ne sai ce ah, wallahi baba dogo ne a ke kun gan shi sai ce ba a karen kuwa ka ji bayan Allah to yana ne yana shan wahala ko yanzu din nan insha Allah ta'ala sai dai ban bude waya ba sai ya bude ka duba malam da aka bautar da mutane a bautar da mutane wai wai aka addu'a a shi nan ka tashi kai sallah da daddare ka roki Allah tabaraka ta'ala kuma ya zaka zo ka ce addu'a ci dan uwanka ya ce kai baba a kora shi Nijar ya ta yi ce ya je wallahi ya shirya ko shirya ba a korai." shi gani yake malami yana da wata sulta da wata rububiya a hannunsa so rashin kama irin waɗannan littafan da addu'o'i da ake ɗora mutane na sunna yasa suke barin ka'ida su koma suna bin bidiyoyi yanzu da wani malamin bid'a ya samu to da shi kenan sai halakar da shi a takaice labari ne na baku wannan dan saboda wai a ladabtar da shi ya yi ibada amma ina tabbatar muku in Allah ya sa da koyo ko gobe zan baza shi zan watsa shi kurum zan masa nasiha a gaya masa wannan abin da yake ba daidai ba wannan aikin da aka bashi ya je sallah da daddare ya ta sadaka ya je ya tayi yana neman Allah ba shi nasa arziki ba wai zai kore da shi ba to da yawa suna nan malam suna nan da yawa haka kullum mutum da kana cikin yawa sai je kai ka gurin malami ya ce a kumbura ma shi ai ku kama wallahi ku kama wannan littafin wallahi alheri ne gare ku ku rike shi hannu biyu Allah zai muku albarka a rayuwar ku kuma duk wannan surkulle shiriri ta ayi wa tsafi ayi wa wani sihiri duk ba za ku yi wannan ba ba ruwan ku da shi za ka kana da aminci kuma za ka fita kai addu'a ga roƙi Allah baka jin tsoron kowa saboda ka dogara da abin da ya kamata a dogara shi. shi yanzu Allah ce fa inna du'a hina idan la yuradu addu'a wannan lokaci ba a juyarwa su duk wanda ya addu'a bayan kiran sallah ba a juyarwa an rawaito daga imamu ahmad yana yin shi kan har bayan ta da ikama ba idan an ta da ikama kafin liman ya ce allahu akbar yana alaihi sauran shi kuma yana addu'a imamu ahmad